tufa faslun wannan fasali ne fi hukumi fasidin nikahi ga hukumcin aure wanda ya kasance batacce ne wa ma ya ta'allaku bihi da abin da ta ga auren da ya kasance batacce ne وفاسد النكاح مهما وقع وفاسد النكاح مهما وقع فالفسق فيه أو ثلاث شرعا وما فساده يخص أقده وما فساده يخص أقده ففسقه قبل البناء وبعده وما فساده من الصداق وهو بمحل المل بعد باقي وحيث درء الحلد وحيث درء الحد يلحق الولاد في كل ما من النكاح كفساد وللتي كان بها استمتاع نكاح صداقها ليس له امتناء والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو بالاستكتام فالفصف يجب والبطء بالبطء هو الشجار wa aqaduhu laysa lahu qararun to shi na ce fallon wannan fasali ne mai bayani ga auren da ya kasance batacce ne da abin da ya kamata da shi ne kaddada da kuma haddi ga inda ya kamata a yi haddi da abin da ya kamata da haka nan ya ce wa fasidun nikahi aure wanda ya ɓaci mahama wa ka'adu wa da ya auku inda an ka ce aure ya ɓaci mahama wa ka'adu wa da ya auku watan ga hukunci nan guda biyu ta gare shi in mami falfasu watan budewa fi gare shi falfasu budewa shari'an shari'anta shi fi gare shi auta lafin ko kuma watan a gyara shi inda an kace armi ya ɓaci ko dai shi kasance wanda aka budewa ne bai gyaruwa qabl bina'i wa ba'dahu ko kuma aure na wanda ya kasance watan shina gyaruwa qabl bina'i amma a shina gyaruwa ba'dal bina'i amma bai gyaruwa kaula bina'i falfasu fihi shuri'a an shar'anta shi au talafin ko kuma gyara na shuri'a an shar'anta shi kuma fasaduhu ya a ƙadahu kuma fasaduhu duk aure wanda ya kasance fasaduhu ɓaci ne ya hussu yake a ƙadahu ɗauri ne fa hu bude wannan auren qabla bina'i gabanin bina'i ba da hudu bayanai inda an ce aure ya ɓaci daga ɗauri ne to wannan aure ana buɗe shi ƙazar gina iwa adahu abinda a misalin aure wanda ya ɓaci li'akadihi kamar wanda ya armi zo muharrama ta ya san zo muharrama ta ta ya uzumin ta ta an kaɗa ma mai armi da ita tare da sani ne to wannan aure ya ɓaci ana buɗe shi ƙazar gina iwa adahu haka nan kuma wanda ya kasance ya san ya saki mace saki uku ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ko kun fi kalimatin wahidatin ya yi mace saki uku bayan hakan ga kuma an ma an ka sake ɗarma mai arme da ita amma dai mu koma ga ɗaya bayan ɗai ya sake ta ɗai ya koma sakin ta ɗai ya koma sakin ta ɗai marra bayan marra marra bayan marra ya san da haka nan kuma ba ta yi aure ba ya sake aurenta an gane wannan to wannan aure mujma'un ala fasadihina don hakan ga za a buɗe shi qabla bina'i wa ba'dahu an gane ko to duk aure dole kasance daga ɗaurin aure ya ɓaci to ana buɗe shi kazo bi na'i wa ba'adahu to shi kuma aure wanda ya kasance akwai aure da kasance muttafaqun ala muttafaqun ala tahrimihi maluma sun yi ittifaki akan haramci ne amma ana bude wannan auren ƙazar bina'i gabanin bina'i sannan a tabbatar shi bayan bina'i gun wasu maluma wasu maluma sun kace kuma ko bayan bina'i za a buɗe shi kamar da kafin shigari da kafin shigari dukkanin maluma sun yi jima'i akan ɓaci ne sun yi jima'i akan haramci ne amma budulanu huha wajen baki ne maluma sun yi saɓani amma shi ne kafu shigari muttafaqun ala taharimihi maluma dukkan sun yi ittifaki akan nikahu shigari haramna saboda manzon Allah ya hana shi to bisa ga wannan in an ka samu an yi nikahu shigari wannan ya ɓaci da akadihi don hakan ga za a ɓata wannan auren za a bude wannan auren qazul bina'i amma za a tabbatar da shi ba adal bina'i ga masaba ta shafi'i da ishaqu ibn rahawayhi da sufyan sauri amma fi masabi maliki radiyallahu anhu za a bude wannan auren qalbi na da hu an gane wannan ko to kaga nan akwai wanda kasance muttafaqun ala hina, to irin ayoyin da kasance mutafakon ala hina ana bude shi qalbi na da hu wanda kasance muttafaqun ala hina ana bude shi qalbi bina'i wai zubutu ba'dahu bi sadaqin yace